الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وإذا متجد سعدا بابي ما لنا سوى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب باب من من حقق التوحيد dakhala aljannata bighairi hisab wannan babin kamar ciko ne game da babin da ya gabata don babin da ya gabata yana magana akan falalar tauhidi da irin yadda tauhidi ke kankare zunubi to idan an kankare zunubi to kuma sai ne a sa shiga aljanna ba babu man haqqaqa tauhida dakhala aljannata bighairi hisab wannan babu abin da yake nuna wa shine man haqqaqa tauhida dukkan wanda ya tace tauhidi aka sami tsantsar tauhidi tare da shi da falal janna ta ghairi hisab zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba ma'ana ba tare da an yi masa kididdigar ayyuka ba ba tare da azaba ba kai tsaye ra'atan da an tashi farfajiyar kiyama sai a ce masa wuce aljanna Allah sa mu cikin su to menene tahqiqut tauhid حتى توحيد كفاتي توحيد ثم تكفي تهذيبه وتسبيته من الشرك ومن البدع القولية والعملية ومن المعاصي تهذيبه وتسبيته من الشرك mutum ya tace tauhidi ya zanto bai gurɓata shi ba da dattin shirka kowane iri ba shirka tare da shi bai dan bai yadda da boka ba bai yadda da wanda yake ya san abin da zai gobe ba duk wani abin da yake haƙƙin Allah ne ya tabbatar ma Allah shi kadai baya itikadin banda Allah wani na ifaraya da Allah cikin abin kada ya tace tauhidi daga dukkan wata kura ta shirka wa min al bid'il wal amaliyya kuma ya tace tauhidi daga dukkan wani dangi na bid'a ta faɗa a baka ko ta aiki wannan kuma ba zai yi ba sai da karatu yau da gobe saboda bayan da za a yi a dare ɗaya mutum ya san dukkan bidowoyi da suka yaɗu a garinsa waɗanda suke na magana ko waɗanda suka shafi bidowoyi na aiki wannan sai kana zuwa karatu sai ka ji an ce abu kaza bid'a ne bayan ka saba kana faɗa ko ka saba kana aikatawa to sai ka yi kokarin ka rabu da shi gobe a sake faɗin wani ka ji sai ka yi kokarin ka rabu da shi kullum gurgurdan yadda kake mai santar bid'a gurgurdan yadda tauhidin ka ke ƙara haske kana ƙara tasiri kana ƙara wanke shi har ya zanto kana cikin waɗanda suke yi haƙƙi kunar tauhida allazi ne da kulunan jannata da zairi hisab ta tafi dai wannan shine babin wa qaulillahi ta'ala inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikeen وقال والذين هم بربهم لا يشركون ayar farko faɗin Allah ta'ala inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal wannan tana cikin ayoyin suratul nahl inna ibrahima lalle annabi ibrahim alaihi salam kana ummatan ya kasance jagora shugaba abin koyi shine umma a cikin wannan ayar qanitan lillahi mai yawan da'a ga Allah mai yawan ibada ga Allah hanifan wanda ya fuskanci Allah kadai ya kawar da kai daga dukkan wani abin da ba Allah ba walam yakun min al bai kasance cikin masu yin shirka ba hujjaji nawa samu inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun min al-musrifin sifa hudu kenan to shine sifar dukkan wanda ya tabbatar da tauhidi duk wanda yake son shiga aljanna ga girhi fa to wannan sanin sifofi inna ibrahima kana ummatan me ake nufi da ummatan kuka sai shugaba abin koyi ba ka zama abin koyi sai ka tara dukkan yabo ka ne sanci dukkan ababen ki gargadan hali dukkan dangin al-ma'ruf ka siffanta da shi dukkan dangin al-munkar ka ne sance shi a cikin al abin da zai shiga ajin farko shine ne tauhid sannan ya lihi الشعائر التعبدية الأخلاق المعاملات جسنا تكن المعروف أتكن المنكر أبن دي شجاع جنفر a الشرك sannan albida'u sannan alma'afi to mutumin da za a ce ya zama abin koyi shine wanda yake kokarin fuskantuwa da dukkan dangi na ma'ruf wajen maganganunsa da ayyukansa yake kokarin santar dukkan dangi na almunkar wajen maganganunsa da me da ayyukansa to wannan sai zamanto umma ko da shi kadai ne a bankasa to shi yasa umma din aka ruwaito magana daga Abdullahi dan Abbas ruwayan Ibn Abi Hatim yace a lokacin Annabi Ibrahim banda shi ba kowa musulmi a ban har sai lokacin da ya yi hijira suka haɗu da annabi Lutu alaihi salam sannan ubangiji ya ba shi ya'ya sai isa da wane ne sannan ne aka fara samun waɗansu amma lokacin da suka gwagwarmaya da mutanen sa irin gwagwarmayar da ta sa har a kamo shi a zuwa kona shi shi kaɗai ne an ce an kamo shi tare da wani to tun da shi kaɗai ne yake ɗauke da saƙon da al'umma kaɗai aka aikowa amma ba ta yadda ba da shi shi yadda da saƙon shi kaɗai to ya zama al'umman ya wakilci kansa da al'umma gaba daya na haka ya zama mai al'umma inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi shaykh al-islam ibn taymiyyah yace al-qunut shine dawamu ta'a dimantar da'a to babu yadda za a ce ka dimanci da'a awa 22 gaba ɗayan su da'a ne zai yi haka farko dai kai ba masu yi bane ba ni ma ba masu yi bane ba zai iya kuskure kai ma zaka iya kuskure to me suke nufi da dimantar da'a abinda suke nufi kashi tamanin ko tasa'in tasa'in naka cikin ɗari ya zanto ayyukan da'a ne amma annabi ran shi zai iya zama gaba ɗaya tun da shi ma'asumi ne annabi ne amma wanda ba annabi ba kowa ba zai iya wa ya dimanci da'a ba to sai dai abin da ake sai dai abin da ake nufi ne tunda ba za ka dimanta da'a ba ya zanto alherin ka yayi yawa tunda ba a karkace ka ba da ba aikata zunubi to ka zanto cikin waɗanda in sun aikata zunubi ba sa dawwama a kai wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum me yake faruwa zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun menene sakamakon su ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha wa ni'ma ajrul amilin ba ka iya yanzu zamantowa ma'asumi kai da nagarin mutum da ba annabi ba ka iya yanzu zunubi amma ka da goma kai. idan kai laifi dan da nan sai ka tuna sai kai maza kai istighfari sai Allah ya kare maka ana nan a matsayin ka na gajiyayye aji dan adam wata rana sai ka sake yi ba sa dimanta kai sai kai gaggawan istighfari da tuba sai ubangiji ya ce maka innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani me ke faruwa tazakkaru fa idza hum mubsirun to ka zama mai dawamu ta'a kenan sai zanto ko dai kana cikin da'a ko kana cikin laifin da da kayi kuma za yi nadama ka yi istighfari ya zama mai kima da'a kenan to dawamu da'a din kenan qanitan lillahi madumancin da'a musamman yawan kiyamun laili yawan azumin nafila yawan salati ga annabi yawan istighfari yawan karatun qur'ani haka ake son mutum ya zama a duk lokacin da kai shiru ya zanto kana tantance ubangiji subhanahu wataala halin halinka domin shine alqudus din ke nufi amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahzaru al-akhirah wa yarju rahmat rabbi kai shine qanitun lillahi hanifan ibn al-qayyim yace al-muqbilu ala an kulli ma siwahu shine ma'anan al-hanif al-muqbilu ala mutumin da ya fuskanci Allah al-mu'ridu an kulli man siwa wanda ya kawar da kai daga dukkan abin da ba Allah ba ma'ana dukkan wani abin da yake dangin bukata ne irin wanda dan adam baya iya ka fuskanci Allah dukkan abin da yake haƙƙi ne na Allah ibada kenan kowace iri ce ka nufaci Allah da ita ba ka nufantar wani da ibadarka to idan kai wannan ka zama hani kuma haka ake son mutane din su zama hunafa wa ma umiru illa li ya'budullah mukhlisina lahu ad-din hunafa ai jam'i ne na hani hunafa haka ake son kowa ya zama hani kai ka zama hanif ni ma in zama hanif kowa ya zama hanif wa lam yakun min al-mushrikin bai kasance tare da masu shirka ba menene ma'anan bai kasance tare da masu shirka ba ya yi bai kuma goyi baya ba ko da ba ka yin shirka sai ya zanto ko baka goyi bayan ai ba wannan rashin goyon bayan ayi zai zanto mataki daban-daban kila kana da karfin da zaka hana da karfin ka sai ka hana kila baka da karfin da zaka hana da hannu sai dai ka hana da baki ta ka kokarin hanawa da baka kila duk baka da hanyar wannan sai dai ka ki abin a zuci to ka ki abin a zuci kana da damar da zaka tashi daga inda ake yin shirka ka koma inda ake tauhidi tsantsa komin jin daɗin da kake na rayuwa sai ka bar wurin shirka ka koma wajen tauhidi to idan mutum ya haka ya zanto lam yakun minal na amma idan mutum baya yin shirka a karan kansa amma yana ganin kawai kyale mutane kowa ya naci har yanzu yana tare da masu shirka kenan tauhidi baya yiwuwa sai ka ki shirka ba wai kawai ba ka aikata ba fa ka tsani abin sai ka ki abin sai ka yi fito na fito da mai yin abin abin da ake nufi fito na fito an wa'azantar da shi an karantar da shi an yi masa komai biyu ya ji ba abin da zai sa ya bari sai mataki na kauracewa ya zama wajibi ka kaurace masa ko waye dan shugaban masu tauhidin na farko annabi Ibrahim abin da yake bayan ya yi wa mahaifinsa wa'azi ya yi masa dukkan wa'azin da ya kamata tare da girmamawa tare da tausasa harshe tare da dukkan jan hankali da ubangiji ya kawo cikin mazikar fi kitabu ibrahim da innahu kana siddiqan nabiyya iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka shay'a ya nuna gajiyawar abin da ake bauta wanda ba Allah ba la yasma'u in ma ka bauta masa baya ji ولا يبصر بايا ganin لو lokacin da kake cikin tsanani wala yuguni an kace a ba zai wadatar maka ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبني أنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن أسيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يا جمال نسيها da dukkan kalma ta girmamawa domin ya ce ya abati zai iya cewa ya abi ya wadatar amma ya abati akwai mulafafa tausasa harshe tausasa usulobi ba kaushi cikin usulobi yana nuna jin kai da tausayawa mahaifinsa dangane da halin da yake cikin na ɓacewa amma tare da haka mahaifinsa zai ce aragiban anta an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumanna wa hajuni maliya tare da haka ya fi qala salamun alayka fa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya amma zan zauna a gidan zan zauna a unguwar zan zauna a garin wa a'tazilukum فما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي تقيا فلما أتزلهم وما يعبدون من دون الله ليس كمكم وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا sakamakon ya kaura cewa masu shirka yan gidansu ne fa danginsa ne fa amma ya ce a ta zulukum bayan na yi wa'azi na yi na yi kun kiji yanzu yan kaura ce muku don muna cikin gidan taro ba za a bar in yi tauhidi ba ba za a bar matata ta yi ba in ta yi hijabi za a zazzage ta za a faɗa mata bakar magana a unguwar haka aka saba sun tayar da wannan yanzu yan sai lafiya bayan gari sai ne zama da tauhidi je ko zama da mutane lafiya da zama da tauhidi da zama da mutane lafiya ba wai ta kai kai rigima da su ba a'a ka'ida ne in kana rike da tauhidi su za su yi gaba da kai abin da suke so ka bar tauhidin in ba wannan kai ba za ka burge su ba ka bar tauhidi shine zaman lafiya su a wajen su kai kuma zamar tauhidi shine tsiranka a gobe kiyama to duk wanda ke inda ba zai sake ba wajen bautar ubangiji wajen tsayar da sha'air na ibada wajibi ne ta ce wani ya ce koma ta unguwa in gari ne koma na gari in kasa ne koma ta kasa Da haka hijira ba a yanke ta har kiyama har kiyama ta tsaya hijira sana nan ina fata an fahimta to wannan kufar masu tauhidi kenan walam yakun min al mushrikeen bai yi shirka ba bai goyi bayan masu shirka ba bai kuma zuwa musu ido suna yi ba ya hana da hannu inda hali in ya kasa da baki in ya kasa ya ki abun a zuci kuma ya kokarin kaura cewa inda ake yin abun ya koma inda ake tauhidi tsantsa shine walan yakum minal mushrikin wa qala wallazina hum bi rabbihim la yushrikun ubangiji yace wallazina hum bi rabbihim la yushrikun bayi nagari su ne wanda bi rabbihim dangane da ubangijin su la yushrikuna ba sa hada shi da wani ba sa taran ya shi da wani ba sa yin shirka kenan to a asalin shirka din iri biyu ce akwai shirkul akbar akwai a shirkul asghar akwai ma a ashirkul khafi shirkul akbar babbar shirka wadda ke daukar mutum daga musulunci ta kai shi wajen musulunci wa wani Allah cikin abin da yake kasa ne na Allah ka bauta wani ka roki wani ka yi sallah dan wani ko azumi dan wani ka yi bakance saboda wani irin yadda ake yin bakance dan Allah kai kai domin wani to duk wannan nau'i ne na ibada wanda ba a yi wa kowa sai Allah amma a shirkul asghar shine ake ce riya yadda annabi ya fassara riya tana cikin karamar shirka menene riya asalin abu kayi shi ne don Allah amma sai ka kyautata abin don wani ya yaba ko da ba dan wannan ba ka iya yin aikin amma ganin su sai sa ka kyautata don ya yaba wannan kyautatawar da kai don samun yabon wane ko ka yi don ka nawa wane ka bakanta ran wane to wannan ya zama ba don Allah ba nan san fa wannan shirka ce karama ba ta mayar da mutum kafiri sai dai dukkan aikin da irin wannan shirka ta shiga ya lalace Allah ba zai karɓi wannan aikin ba don ya ce ana azana shuraka'i an shirki man amila amalan ashraka fihi ma iya ghairi taraktuhu wa shirkahu ni na da hada da abokin tarayya duk wanda ya aikata aiki sai ya hada ni da wani yana son in ba shi kuma yana son wane ya ya hada Allah da wani kenan Allah ce to ni wadatacce ne sai in bar wa wancan shi kadai ba na bukatar rabi ni wadatacce ne sai in bar wa wancan shi kadai shi kuma ya sakamako a gani in zai iya to wannan karamar shirka ce ba ta fitar da mutum daga musulunci amma duk wanda ya aiki ya sa riya a cikin aikin ya rushe ba zai sakamu sakamako ba a gaban Allah to wannan riyadan da take shiga cikin aiki ta zama karamar shirka ko ta lalata aiki din nan haka malamai suka ce to yaushe ne za ta lalata aiki yaushe ne ba za ta lalata ba ba akwai bambanci tsakanin riyar da ta shiga cikin aiki tun daga farkonsa har ta kai da ƙarshe akwai bambanci tsakanin riyar da kayi wani zango a cikin aikin ka yi rabi baka karasa ba sai wani ya ga kana yi sai ka kyautata masa wannan rabin farko kana yi dan Allah kadai a tsakiya fa wani ya zo kuma shi ma ka dan tusa ke samu nashi rabon a ciki duk malami sun yi magana akan wannan musamman a cikin ibn hajar al-asqalani a cikin sharhin hadisin innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa a cikin fatahul bari juz'in farko yayi sharhi mai kyau dalibai su koma su duba ha kuma imam ibn rajab al a cikin sharhin da yawa arba'una ya yi sharhi mai kyau karkashin wannan duk yana da kyau a koma a gani a takaice dai riya karamar shirka ce ta haka kuma rantsuwa da wani wanda ba Allah ba ita ma karamar shirka ce shirka ce amma bata fitar da mutum daga musulunci ba kamar da malamai suke bayani idan wani zo ya rantsa da wani wanda ba Allah bai ce ya rantsa da annabi ya rantsa da mala'ika jibril ya rantsa da kabarin na na Fatima ya yi shirka amma karama bai fitar da musulunci ba musulmi ne amma yana karamar shirka sai a faɗi mutum ya daina dan nan ya ce man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut wannan duk kananan shirkoki ne idan mutum ya wannan irin wannan shirka daidai suke da kaba'ira babban laifin da akwai zunubi tuni na nan har sai dan mutum ya tuba a kankare shi ko in yana da wani abin da zai iya sa a kankare zunubi cikin dangin ababai goma sha biyu da ibn al-qayyim ya bayanin sa a cikin littafin madarij salikin bayna manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to wannan duk idan mutum yana da wani abin da zai iya kankare shi to sai ta sa'a a kankare in ba haka ba kuma za a kama shi da azaba haka kuma kuka na mutuwa da ake yi din nan shi ma karamin shirka ne waɗansu suna sa ma dukkan kaba'ira suna cikin ƙananan shirka waɗansu malaman waɗansu kuma suna cewa ba za mu ce shirka bane ba sai in ya tabbata cikin hadisi annabi ya sawa abin suna al-kufru ko ya sa masa suna al-shirku ko ma ga cewa bai kai al-kufru al-akbar ba bai kai al-shirku al-asghar ba to sai mu sa masa a wato bai kai al-akbar ba sai mu sa masa al-shirku al ko al-kufru al kamar yadda annabi ya nuna cewa kukan mutuwa din nan irin wanda ake ana ambatan ayyukan alherin mamaci ya sa masa suna kafirci haka kuma alfahari da kabila ko alfahari da gari ko alfahari da yare ce yaran mu ne asalin kaza ka adata wani dan shi yaran sa kaza ne kai masa ba'a kawai dan yaran sa kai kuma ka kamba manaka shi ma nan da annabi ya sa masa suna kafirci fa na ilmin nan da ana sa su ne cikin nau'ika na kafirci karamin kafirci ko ka ce musu karamin kafirci ko karamin shirka da abu ɗaya ne wannan an fahimta ko to tauhidi baya zama an haƙƙaƙa shi da aka ce man haƙƙaƙa tauhidi dakhala aljanna da ghairi hisab sai mutum ya nisan ta ashirkul akbar ya nisan ta ashirkul akbar to ya zama tahqiqut tauhid kenan to wannan dakal aljannata bi ghairi hisab mana bila azab amma wanda ya nisan ta ashirkul akbar amma yana ashirkul akbar to wannan dakal aljannata amma zai iya yawa bil hisab ba ma kore masa shiga aljanna amma ta iya yawa sai ya da zango a wani waje Allah tsare mu da zama an buji sunan wajen batun da ba ma fatan muna fata ne Allah ya nisantar da mu daga gare shi to da haka aka ce wallazina hum bi rabbihim la yushrikuna wannan la kaida harfin da sai ne yushrikuna fi'il mudari wanda kaida fi'il mudari duk ba fi'ili yana dauke da ma'ana guda biyu al hadathu ma zaman a wurin malaman nahwu kenan amma wurin malaman balaga al hadathu ma zaman wan nisba a takaice dai ana kore dukkan dangin shirka ne da aka ce la yushrikuna ana nufin ba sa kowane irin shirka babba da karamar ma suna nisantan kaba'ira kuma sai dai wani lokacin su fada ciki su tuba su fada ciki kuma su yi istighfari mai yawa ta kankare musu dan dan adam kuma yana samun zamewa yana da mantuwa allazina yajtanuna kaba'ir al-ismi wal fawahisha illa laman illa laman to shine yau mutum ya fada cikin zunubi da aukaba to sai na zai tuba إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وأنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارهة فقلت أنا قال ثم قلت أما أني لم أكن في صلاة ولكني لبكت قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو هما قال أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا أذى ثم نهض فدخل منزله فخاب الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صهبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام أكاشة بن محسن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها أكاشة أكثر محمد بن عبد الهاب يكاو حديث بيتي وقاوان بيرويتين سبعين سنوية كالي أما حديث إمام البخاري ده مسلم ده ترمذي ده نسائي ده سرويتين da haka ka cewa rawahu al-bukhari wa tirmidhi wa an-nasa'i rawahu al-bukhari wa muslim wa tirmidhi wa an-nasa'i duk cewa an samu bambancin lafazza haka kadan kadan a tsakani amma sun yi tarayya wajen wato hadisi an Husain ibn Abdurrahman an karɓo magana daga Husain ibn Abdurrahman shine as-Sulami Abul Hudayl al-Kufi fika ne ya mutu a shekara ta dubu ɗaya da talatin da shida bayan hijira Hussein bin Abdurrahman yace kuntu inda sa'id ibn jubair na kasance a wurin sa'id ibn jubair shine al-imam al-faqih yana daga cikin manya-manyan ɗaliban abdullahi dan abbas ya mutu a shekara ta hamsin bayan hijira hajjaj ibn yusuf faqih ne ya kashe shi zalunci kawai dan tsabar zalunci lokacin da za a kashe kuma ce a ba shi dama ya sallar nafila raka'a biyu ya fuskanta alƙibla hajjaji yace ku kawar da kansa daga alƙibla ya kalli hajjaji yace walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah yace gaba da sallasa haka mujahidun na kasance wurin sa'id ibn jubair fa qala sai yace ayyukum ra'a al-kawkab alladhi qabba bariha ayyukum wannan ku ne wani ne daga cikin ku inji sa'id ibn yana faɗawa ɗalibansa wane ne cikin ku ra'a wanda ya ga tauraro allazin kabbal bariha wanda ya fado a jiya da daddare akan ce in kabba bi ma'ana saqata abin da ya fado daga sama fa wajada fi hajidaran yuridu an yanqadda fa kama yuridu an yaskuta kenan fa kuntu Hussein ibn Abdurrahman yace sai na ce da shi ana ni na ga tauraron lokacin da ya fado cikin dare fa thumma qultu sannan sai man nayi mazana ce kuma ama anni lam akun fi salatin ama ku saurara anni lam akun fi salatin ba fa sallah nake ba lokacin da na gaisa yana so ya korewa kan sariya kar a ce manyan fama wato wajen karfe biyu na dare idan ka biyu kila kana lazimi kila yana tahajjudi kila yana menene tun da haka da yana sai maza ce amma fa ba sallah nake ba walakin ni lubiktu kunama ce ta harbe ni akan ce na idan kunama ko dukkan wani abu mai dafi ya ciji mutum ko ya sari mutum kamar maciji kamar kunama da dukkan wani dangin abu mai kari wanda yake da dafi to shi ne ludiktu ko dai kunama ta harbe shi ko maciji ce walakin ni ludiktu abin da ya hana ni barci lokacin ba kiyamul laili nake ba ba sallah nake ba maciji ne ya sare ni dafi ya hana ni barci kala sai ce fa ma sana'ata me kai da mahar da kunama ta cije ka ko maciji ya cije ka menene kai a lokacin ka fa kuntu sai na ce da shi irta kaitu na yi rukuya na yi tofi <laughs> na karanta aya ko na karanta hadisi ko na karanta wata addu'a daga cikin abin da yake far'antacce ba a ratse mu hanya ba na karanta na tofa shine irta kaitu yace na yi rukuya na yi tofi na yi tawaida fama hamalaka ala zalik sai ce wa ya ce kai tofi kaga komai a cikin musulunci sai an tambaye me hujja fama hamalaka menene abin da ya dora ka ala zalika cewa kai tofi dan kawai kuna ma ta je ka fa kuntu sanati hadithun haddathana hu sha'abi wani hadisi da sha'abi ya faɗa mana wato da ce malam wani ya ce malamin kowa shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai an jingina san babbar jirkar da ba ta karewa ma ko anil hawa in huwa illa wahyun yuha حديث حدثنا حدثناه الشعبي شعبي كوشين عامر ابن سراحيل أها جيت ألوك في هل تنسل أمر أن خطاب ونسجي من هنا يما لم يما سكرت فينا تكون فكات التابعين يا متى أشيكرا تتهيد أكبا هجرا النبي صلى الله عليه وسلم قال سيئتي وما حدثكم في شعبي وانا حديثي نيفدا مكو قلت سنتدي حدثنا أم بريدة بن الحسين يا بام حديثي hadisi ببان babban sahabin nan بريدة ابن الحسين ibn al-haris al wannan babban sahabi ne mai ya mutu a shekara ta 60 da uku bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kala. shi burayd ibn al-husayn yace la annabi ce la ruqyata illa min aynin aw huma la ruqyata ba a yin tofi illa min aynin sai in kambin baka ya sami mutum aw huma ko wani abu mai dafi ya sare ka ko ya cije ka ko ya harbe ka da karinsa a nan ne aka yadda a yi rukuya a nan ne aka yadda a yi tofi ababai guda biyu abu na farko al'ainu al'ainu ne kambin baka yadda bayanin ainu yake kuwa ubangiji na halittan waɗansu mutane da tasiri ko a idansu ko a harshensu ta yadda in sai ga wani abu ya birge su suka faɗa suka ce kai abu kaza da kyau yake ko su kalli in zuwa sun sai kai dubi wata samuwa kawai sai ta faɗo ba da niyya ba haka ubangiji ya halitta ko su kalle ka sai kai wani Allah ya maka kyawun jiki kai yau na ga wani mutum ne kaza mai girman jiki kawai sai ka faɗi ka kamu da cuta waɗansu abin a ido yake in dai sun kalli abin da ido duba na abin ya burge su to sai kamu da cuta kawai sai a gaba ya faɗi to wannan shine al'ainu galibi su ba da niyya suke ba ba su san ma sun yi ba waɗansu sai daga baya a faɗakar da su waɗansu kuma sukan gane sun yi to wannan shi ne ake kira al'ainu to duk wanda wani ya kalle shi aka ga ya faɗi abinda za mu yi sai mu zo mu masa ne rukuya a wannan lokaci sai mu masa rukuya mafi girman abin da ka yi rukuya da shi shine fatiha mu zo mu karanta masa suratul fatiha mu karanta masa suratul fatiha lokacin da za mu karanta suratul fatiha mu sami mutumin da yake da sharuɗa gargadan hali kamar haka farko mutumin da yake da cikakken tauhidi don shi zai sa ya sami ya cewa in an karanta za ta yi amfani ba karatun sa bane amfanin kuma daga Allah ne karatun sababi ne amma astafi fi Allah na biyu ya zanto ya iya karatun ba ratsan lazina ba zai karatu daidai ya karanta fatiha duk mutumin da ya cika irin waɗannan sharuɗa ga tauhidi kyakkyawa ga iya karatu ya zo ya yi rukuya to ana faran tasirin wannan rukuya din bi lahi ta'ala an fahimta ku? to idan mutum ya kama da kambin baka kenan abin da za a yi masa kenan wannan hanya ta farko kenan da ake magance kambin baka rukuya hanya ta biyu hadisin da imam malik ya ruwaito a cikin muwatta hadisi ne ingantacce na sahal bin hunayf wani sahabi ya kwabe yana wanka sai wani dan uwansa ya danke wani dan uwansa sahabi sai ya hango kallin gadon bayan sa sai ce kai yau na ga mutum da Allah masa kyakkyawar fata sai kawai ya fadi aka dauko shi aka kawo shi Annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya tambaya me yasa ba aka ce a ah, kawai mun ji wani ya ce kaza sai mai da ya fadi da shi baya cikin hayyacinsa sai annabi ya ce alama ya ba yaqtulu ba'dukum ba dan mai sakin ku zai kashe saki sai ce ya annabin Allah ba abin da na niga abin da na ce jikin sa ya burge ni kuma sai na yaba na ce kai wani Allah ya ba shi jikin da kyau sai ki ce idan kaga jikin sa ya burge ka ba ka ce halla barakta halla barakta ina ma ka ce barakallahu fika Allah ya ba baka kyakkyawan fata barakallahu fika Allah ya ba baka kyakkyawan fata kai barakallahu fiki ya samuwa wannan samuwa da kyau take to wannan kambin bakan ba zai kama abin ba ko kana da kambun baka in ka yi barakallahu fik abun ba zai kama shi ba sai annabi ce ina ma ka ce barakallahu fik tun asali da ka fada da bai kamu ba ka ga kenan wannan shine rigakafin ne kamuwa da kambun baka da wanda ya san yana da shi in ya ga abu ya burge shi sai ya zai ce barakallahu fik shine hausa suke cewa tubarkallah asalin abin tabarakallahu eh tubarkallah a ya ai hausa wannan tubarkallah ai hausa bai kamata dai a ce tubarkalla din bari haka yi shi a larabtan sa barakallahu fika akwai wanda zai gaje da ya ce barakallahu fika ne ai ba tun dogon karatu da sai an je gabas barakallahu fika sai kasa eh to inda malamalu bin niyya to ai yanayi ne bai san cewa wannan tana magance wannan ba sai dai aladan ka kai tasiri yana yi amma bai san sirrin abin da yasa ake fada ba inda malamalu kuma Allah ya kawo zai isa ta wannan ba ibada ba ce ba ko tun da magani ne rigakafi ne ba ko an yi ba don za ka sha sanar da sai ka niyyar shan magani eh, wani zai isa ya yi ko da ba abin da sauransu a takaice da abin da annabi ya ce barakallahu fi kusa ina ma ka faɗa daga nan sai annabi ya ce to zo kai alwala sai aka kawo wannan bawan Allah ruwa yayi alwala aka tattara ruwan da yayi alwala ba a bar shi ya daga ba a kasa aka tara shi a kasko sai aka je aka dauka sai aka yayyafa wannan bawan Allah sai ya tashi mun samu hanya ta biyu kenan ta babin ta ne kanjin daka hanyar farko kafin faruwarsa hanya ta biyu wannan fa bayan faruwarsa to kuma wannan ta biyun ta yayyafawa kuma ka hada da ita da tun tunda an ce la ruqya ta illa min aynin aw huba hadisin ko kai yi ko ka sa yayi alwala ko ka hada duka biyun duk yana maganin ne kanjin daka to kun ga akwai bambanci tsakanin mai da kan maka ko ko da yake mun kila a hausance za mu dauka cewa duk ɗaya ne a ɗauka cewa mai ta ita ce kan gaskiya mai ta daban mayu matsafa ne matsafa ne kuma su da niyya suke yin abin mai kan bambasa ba da niyya yake ba suna amfanuwa idan sun yi abin mai kan ba baya amfanuwa da komai dan wancan ya faɗi baya jin wani lagoda ko dan danuwa kan harshensa amma mayu ko takarar abin masu ki yake zai yi su kulorin mutum a ga mutum ya faɗi ko a ga jinjiri ya mutu ko yana abu makamancin haka har ma suna wasan su na mayu ya ga an kawo gwanda an ajiya mutum daga nan gurin yana daga can da gandar fa ba ku fere ta ba tana cikin bawanta kawai ya rinka cin gandar yana daga can wajen masallaci da ta ga sai yana da ƴan gwanda san an jima yake ya gama da kun zo kun taba ta ko ba ko ne a ciki kawai ko wannan bawan da ya yake waita kaga na ai maye ne <laughs> a yi launin maye ne su da su ma'ana ne su da su yasa kuma za a ga mayu galibi ba sa sallah saboda aljan ke farɗanta masa biyan bukatar sa amma ya ce ka daina sallah da maye da malamin tsibbu da malamin duba galibi za a ga aljan ya farɗanta masa wani abu kar kai sallah ko a cikin salloli guda biyar ɗin nan ɗaya ka bar mu ka rinka yin hudu kawai shi kuma aljan akan duk komai zai kawo wannan mutumin duk abin da yake jiri ya mutu zai sa mutu auren wanda ya mutu shikenan sai ya je kawai ya ya gurbata sassar matar a gaban mijin kawai sai ya rinka jin ko tana wari shi aljan din ne ya zo na dauke da wari da matar ta ta sai ya biyo ta sai rinka jin tana wari ka dauka cewa ita ce bayan ta yi wanka ta yi wanki ta yi komai ka tsare ta sai ka sake ta san wani mai shirka ne ya turo shi wani arne ne a waje turo da sunan malamin duba ko malamin sumbu. ya sharɗanta masa kawai ya bar sallah ɗaya a yi ne shi kuma zai dukkan wannan hidimar da an zo an ce wani ya auri wance tun yi takara shi da wani shi kuma ce abin da nake so kawai ko yaya dai su rabu ko ya mutu ko ya rai su rabu me kake so kawo kaza kawo kaza ta an gama je ka zai nemi taimako da aljanu su je su yi abin da za su ko ya ji ko idan an yi abinci ya ji ba daɗi a gurɓata abincin aljanna iya musanya abincin ya kawo na wata bayan ta kawo ta ajiye maka duk wannan na faruwa wallahi sanadiyyar shirka amma abin mamaki irin waɗannan yanzu suna nan a cikin gari wai kowa malami za a ce masa dan siyasa zai ce ya je wajen wani shahararren malami a wannan siyasa tana ci mata za su ce sun je wajen wani shahararren malami kusa ake zama musulmi ya kuna ba malami ba da maganin musulmi ake so ya zama tukuna ba abin da yake ba musulunci bane ba wajen musulunci shi ta shi mayi sai ka ga baya sallah ko sarkin mayu baya sallah shi da kanshi ya ce zaka yana ana masa take in ka kalli gabas to tafiya ce amma wai ba sallah ba ai masa take ba ka sallah ba ka salati ba ka tuntuwa mai sallah ba ka menene a duk take na arnanci ba amma duk suna nan kuma a milikan musulmai to wannan shine asalin al'ainu don ku bambance tsakaninsa da me da maita annabi ce la ruqyata ba a yin tofi illa min ainin sai in kambin baka ya kama mutum ne to sai a masa tofi daga cikin irin addu'o'in da suka tabbata a sunna wanda ba shirka ciki au kuma ko in dazi ya kama mutum ko nama ta ciji mutum ko maciji ya harbi mutum duk wannan ana iya masa tofi dukkan wani abu mai dafi ya harbi mutum ko ya cije shi ya halatta a masa tofi a karanta masa fatiha ne a karanta masa ayatul kursi ne a karanta masa aminar rasul ne dukkan abin da yake sunan Allah ne tauhidi ne tsantsa a ciki babu shirka a jikin za tofa waɗansu ma sun ce ba wai tofawa za a yi ba asali abin da za ka yi za ka kusantar da inda batun yake ka kusantar da bakinka lokacin da kake karanta fatiha iskan da ke fitowa daga bakinka yana bugan wajen abin da ake bukata ba ko ba shi da yawu ba in ma a ruwa ne za ka tofa masa ya sha haka shi ma ba yawo mutum zai ta kwamɓalawa ba a zai ɗauki kofi da ruwa a ciki ya kara shi kusa da bakinsa yana karanta kur'ani ɗin yana karanta addu'a ɗin iskan da ke fita daga bakinka lokacin da kake furta harufan alqur'ani ko na wannan addu'a yana haɗuwa da ruwan wannan shi ake bukata ba yawon ba ina fatan kun fahimta a ban ji ba eh? me ba adadi yadda ya zo a hadisi ya zo mutlak ba tare da an kai kayyade adadi ba idan aka yi sau ɗaya ya idan aka kara a sau ɗaya aka yi sau bakwai sau nawa duk yayi wanda biyu zai ce dole sai an kai adadi kaza sai a ce da ka samu ka kyale shi a buɗe yadda hadisi ya zanta a buɗe kuma babu laifi a maimaita a yawa mutum yanzu idan an jima a sake maimaita in abin da ya ba tunda masu yin addu'a din sun sha bamban gargadan tauhidin mutum da iya addu'ar gargadan yadda za a karba gargadan yadda zan mutum na gargadan da ake farin karban addu'ar sa wani idan ya so ɗaya ya wadatar wani sai ya so bakwai sannan a ci nasara wani ma sai ya so goma ba haka aka ce a wajen addu'a abinda ake bukata akwai adda'i akwai addu'a din sannan akwai almadu'u lahu almadu'u min ajlihi kenan shi adda'i ya zanto yana yin addu'a yana mai yaƙinin Allah zai ansa kuma yana karanta lafazza daidai wa daida wajen furta su da baki addu'ar da za a yi ya zanto ta dace da koyarwar sunna ba ta ci karo da tauhidi ba ba ta kunshi bid'a ba tsantsar addu'a ce ko qur'ani aka karanta idan aka ce ayi yasin mai ribas wanda za a faro daga fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un Sai kuma inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqul ai fitowa wai har sai an zo ayan karshe to wannan gaskiya kaucewa turban annabi sallallahu alaihi wasallam ne ba a wannan tsarin aka saukar da qur'ani ba akwai kuma wanda suke wani abin daban sai akwai mubin mubin a cikin suratul yasin zaka fara tun daga farko haka zo wajen mubin na farko sai ka tsaya sai ka sake komawa kuma idan ka zo kuma sai ka wuce sai ka je wajen mubin na biyu sai ka tsaya to kuma sai ka sake koma farko haka haka har a je a karike suratul yasin wannan ma duk baya cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallama nau'i ne na sihiri za ka yi mamaki idan ta mana nau'in nufin sihiri ga shi mutum ya yi da alkur'ani mai girma ya karanta shi ba tsarin da annabi ya ce ba ba ka ya kamata mutum ya kiyaye cikin duk abin da zai yi kiyaye sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan in kana neman makareta a duniya ka same su sun fi kowa ƙarya wanda suke kana rubuta yin kananan littafan nan su burbin yasin burbin izawaka wato a wani burbin yasin da aka buga shi ana sarwa kaso kurmi kwanaki a talabijin na nuna littafin lokacin da muke karatun tauhidi a talabijin wato za ka ga yadda aka wa Allah da annabinsa ta'addanci ayoyin aka rinka biya sun tun daga farko har karshe kowace aya ana faɗin ta. wato inda za ka san wanda ya din wato dama jahilin da tsaba suke za a zo nurin sai a fara larabci in abin ya kika da su sai a karasa da hausa ya zo ya faɗi wani magani ya ce wannan maganin kaza ne to yana so ya ce a haɗa da kautin rini sai yace yi kusa sab'a marratin ana rubuta so bakwai wa yi gusul bi ma'in a wanke da ruwa sai sai a haɗa da kautin rimi don da zai faɗi ba a larabci dole ya fito ya yar gida a haɗa da kautin rimi to balarabe bai san kautin rimi ba shi na ba da shi abin nan sai ya ka ga abin nan ne sai a kawo aya da tunzira qauman ma unzira aba'uhum fa hum ghafilun kaji abin da ke ciki ba ana faɗa annabi an saukar musu da alqur'ani dan yi gargadi ga mutanen da iyayensu mai wazi bai zo musu ba kun laraba masa fa hum ghafiluna gafalallu ne kai mutu wa'azi da qur'ani sai suka ce wannan tana maganin karfin gaba yana nan cikin wannan birnin yau ka ji dan Allah irin wannan abu addanci da ake wa Qur'ani da hadisi kuma a buga shi a rinka sayarwa musulmi a kasuwanci ka je bakin masallacin juma'a ka ga wannan ina tanakudi a irin wannan ka zo bakin masallaci ka zo ka ga wannan ka zo da wannan tanakudi ne a rayuwar mu kenan irin wannan ta hukuncin su konawa hukuncin an sai da irin wannan littafin inda ana tsaye da shari'a musulunci sai alkali ya hore su ko a musu duka ko a kulle su ko a sa su aikin wahala su ko ake kata mai unguwarsu saboda sun ta'addanci ga Allah da manzansa wallahi suna bukatar horo mai sayarwa ma fa kenan dan ya zo kenan yana yada alfasha tsakanin mutane yana yada barna tsakanin mutane dan haka ba komai mutum zai kasuwancin sa ba littafi sai littafin da ya kunshi gaskiya ya ruqyata illa min ainin aw huma ba a yin tofi sai domin kandin baka ko kuma domin dafi huma ba ta ba karka yi shidda akan ne yanzu a nan gurin shi ne da wato Husain bin Abdurrahman ya amsawa ya amsawa Sa'id bin Zubair amsa da shi yace ga abin da yasa nai ji na ce na yi tofi ga hadisi na annabi dan sallallahu alaihi wa sallama kana sai yace ahsana man intaha ila ma sami'a sa'id ibn zubair yace lalle ahsana ya kyauta man intaha ila ma sami'a wanda ya kai makolar abin da ya ji ma'ana wanda ya aiki da abin da ya ji daga bakin annabi ya kyauta ba da sai yi ba ma'ana kai daidai da kai aiki da hadisin da ka ji walakin na ibn abbas sai dai mu muna da wani hadisin da ban da naka abdullahi dan abbas ya bamu mu hadisi anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi tsira da aminci tabbata gare shi annahu qala annabi yace uridat alayya al-umam yace an bujuro da al'umma waɗansu suka ce a yau ne aka bujuro masa da al'umma waɗansu suka ce daren isra'i waɗanda suka ce a'a a cikin mafarki don mafarkin annabawa ma gaske ne uribat alayyal umamu an bujiro min da al'umma fara'aitu nabiyya wa ma'ahu rahab sai na ga wani annabi tare da shi wanda suka yi imani da shi bisu wuce rahab ba lafazin arrahatu shine adadin da yake kamawa daga uku zuwa tara wadanda suka zuwa goma shine al-rahatu wa kana fil madinati تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون أو وترواية ومأه الرحيط بسيجة تصغير wato na ga wani annabin tare da shi yana da adadin mutanen da suka ba da gaskiya da shi su kai goma ba ko ba su wuce goma ba wan nabiya ma'ahu na ga wani annabi tare da shi mutum ɗaya ne tal yayi imani da shi war rajulani wani annabin tare da shi mutum biyu ne kadai suka yi imani da shi sai malamai suka ce wannan shine dalili bisa ga cewa ana gane gaskiya da dalilin shari'a ne ba wai da adadin mabiyanta ba inda ana gane gaskiya dan yawan adadin mabiyanta wannan annabawan za a ba su gaskiya kenan da su da wanda suka kafirta musu suwa suka fi yawa a ce ba wanda ya yi da shi sai mutum tara duk iya wa'azin annabi wani ko mutum ɗaya wani mutum biyu amma tare da haka wannan ya kwace musu gaskiya akwai ba abin taron yiwu da yake bi taron masu hujja ina masu hujja to sune abokanan tafiya ba su waye suka fi yawa ba kuma ma aksarun nasu walau rasta ga mu'minin wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhann ba abin taron yiwu ana bin taron masu dalili ne ko da mutum ɗaya ne yake da hujja sai a bi ya kyale sauran الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله يجعل مستجد سعدا بابي ما لنا سوى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب باب من من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب wannan babin kamar ciko ne game da babin da ya gabata don babin da ya gabata yana magana akan falalar tauhidi da irin yadda tauhidi ke kankare zunubi to idan an kankare zunubi to kuma sai ai ne a sa shiga aljanna ba babu man haqqaqa tauhida dakhala aljannata bighairi hisab wannan babu abin da yake nuna wa shine man haqqaqa tauhida dukkan wanda ya tace tauhidi aka sami tsantsar tauhidi tare da shi dakhala aljannata bighairi hisab zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba ma'ana ba tare da an yi masa ƙididdigar ayyuka ba ba tare da azaba ba kai tsaye akan. da an tashi farfajiyar kiyama sai a ce masa sai aljanna Allah sa mu cikin su to menene tahqiqu tauhid hatta ka tauhid ko tace tauhid sun suka ce tahdibuhu wa tasfiyatuhu min ash-shirki wa min al-bid'a al-qawliyyah wal-amaliyyah wa min al-ma'asi tahzibuhu wa tasfiyatuhu min ash-shirk mutum ya tace tauhidi ya zanto bai gurbata shi ba da dattin shirka kowane iri ba shirka tare da shi bai da dan duba ba bai da da boka ba bai da da wanda yake koya san abin da zai gobe ba duk wani abin da yake haƙƙin Allah ne ya tabbatar ma Allah shi kadai baya itikadin banda Allah wani na ifaraya da Allah cikin abin kada ya tace tauhidi daga dukkan wata kura ta shirka wa min al-bida' al-qawliyya wal amaliyya kuma ya tace tauhidi daga dukkan wani dangi na bid'a ta faɗa a baka ko ta aiki wannan kuma zai yi ba da karatu yau da gobe saboda bayan da za a yi a dare ɗaya mutum ya san dukkan bidowoyi da suka yaɗu a garinsa waɗanda suke na magana ko waɗanda suka shafi bidowoyi na aiki wannan sai kana zuwa karatu sai ka ji an ce abu kaza bid'a ne bayan ka saba kana faɗa ko ka saba kana aikatawa to sai kai kokarin ka rabu da shi gobe a sake faɗin wani kaji sai kai kokarin ka rabu da shi kullum gurgudan yadda kake mai sanfar bid'a gurgudan yadda tauhidin ka ke kara haske kana kara tasi kana kara wanke shi har yanzu kai kana cikin waɗanda suke yi ko na tauhida allazina da kullun jannata bi ghairi hisab ta cikin dai wannan shine babin wa qaulillahi ta'ala inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa ولم يكن من المشركين وقال والذين هم بربهم لا يشركون آية فلقوا فإن الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وأنا كان تجن آية سورة النحل إن إبراهيم للي النبي إبراهيم عليه السلام كان أمة يا في جابوره shugaba abin koyi shine umma a cikin wannan ayar qanitan lillahi mai yawan da'a ga Allah mai yawan ibada ga Allah hanifan wanda ya fuskanci Allah kadai ya kawar da kai daga dukkan wani abin da ba Allah ba walam yakun al mushrikin bai kasance cikin masu shirka ba sun shafi nawa ya إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين خذها في ذكر وشيل السفر بكا وين دي تبقى في التوحيد دي وين دي تفهم في ذلك جنة غير حساب فوين نكون في إن إبراهيم كان أمة يا أجل نجد أمة فكتبت في جباء أجل قوي ba ta zama abin koyi sai ka fara dukkan siffofi ababen yabo ka ne sanci dukkan siffofi ababen ki gargadan hali dukkan dangin al-ma'ruf ka siffanta da shi dukkan dangin al-munkar ka ne sanci shi a cikin al-ma'ruf abin da zai shiga ajin farko shi ne tauhid sannan ya lihi الشعائر التعبدية الأخلاق المعاملات جسنا تكن المعروف أتكن المنكر أبن دي جاجن فالكو سيني الشرك sannan albida'u sannan alma'afi to mutumin da za a ce ya zama abin koyi shine wanda yake kokarin fuskantuwa da dukkan dangi na ma'aro wajen maganganunsa da ayyukansa yake kokarin ne santa dukkan dangi na almunkar wajen maganganunsa da me da ayyukansa to wannan sai ya zamanto umma ko da shi kaɗai ne a bankasa to shi yasa umma din aka ruwaito magana daga Abdullahi dan Abbas ruwayan Ibn Abi Hatim yace a lokacin Annabi Ibrahim banda shi ba kowa musulmi a bankasa har sai lokacin da ya yi hijira suka haɗu da annabi Lutu alaihi salam sannan ubangiji ya ba shi ya'ya sai isa da wane ne sannan ne aka fara samun wadansa amma lokacin da suka gugarmaya da mutanen sa irin gugarmayar da ta sa har a kamo shi a zuwa kona shi shi kaɗai ne an ce an kamo shi tare da wani to tun da shi kaɗai ne yake ɗauke da saƙon da al'umma kaɗai aka aikowa amma ba ta yadda ba da shi shi yadda da saƙon shi kaɗai to ya zama al'ummar ya wakilci kansa da al'umma gaba daya dan haka ya zama mai al'umma inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi shaykhul islam ibnu taymiya yace al-qunut shine dawamu ta'a dimantar da'a to babu yadda za a ce ka dimanci da'a awa 22 gaba ɗayan su da'a ne zai yi haka farko dai kai ba masu yi bane ba ni ma ba masu yi bane ba zai iya kuskure kai ma zaka iya kuskure to me suke nufi da dimantar da'a abin da suke nufi kashi tamanin ko tasa'in tasa'in naka cikin ɗari ya zanto ayyukan da'a ne amma annabi ran shi zai iya zama gaba daya tun da shi ne asili ne annabi ne amma wanda ba annabi ba kowa ba zai iya wa ya dimanci da'a ba to sai dai abin da ake to sai dai abin da ake nufi shine ne tunda ba ka dimanta da'a ba ya zanto alherin ka yayi yawa tunda ba karfafe ka ba da aikata zunubi to ka zanto cikin waɗanda in sun aikata zunubi ba sa bayyana a kai wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum najmalwa zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun menene sakamakon su ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin ba ka iya yanzu zamantowa ma'asumi kai da nagarin mutum da ba annabi ba ka iya yin zunubi amma karka dawoma akai idan kai laifi idan da nan sai ka tuna sai kai maza kai istighfari sai Allah ya kankare maka ana nan a matsayin ka na gajiyayye aji dan adam wata rana sai ka sake yi ba sa dimanta akai sai kai gaggawan istighfari da tuba sai ubangiji ya taimaka innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani ne ke faruwa fazakkaru fa idza hum mubsirun to ka zama mai bayan ta'a kenan sai zanto ko dai kana cikin da'a ko kana cikin laifin da da kayi kuma za ka yi nadama ka yi istighfari ya zama mai kima da'a kenan to bayan ta'a din kenan qanitan lillahi madimantin da'a musamman yawan kiyamun laili yawan azumin nafila yawan salati ga annabi yawan istighfari yawan karatun qur'ani haka ake son mutum ya zama a duk lokacin da kai shiru ya zanto kana tantance ubangiji subhanahu wa ta'ala halin ka domin shine al-qunut din ke nufi amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahzaru al-akhirah wa yarju rahmat rabbi to shine qanitun lillahi hanifan ibn al-qayyim yace al-muqbilu ala Allah al-mu'ridu an kulli ma siwahu shine ma'anan al al-muqbilu ala Allah mutumin da ya fuskanci Allah al-mu'ridu an kulli man siwa wanda ya kawar da kai daga dukkan abin ba Allah ba ma'ana dukkan wani abin da yake dangin bukata ne irin wanda dan adam baya iya ka fuskanci Allah ne dukkan abin da yake hakki ne na Allah ibada kenan kowace iri ce ka nufaci Allah da ita ba ka nufantar wani da ibadarka to idan kai wannan ka zama hani kuma haka ake son mutane din su zama hunafa wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa ai jam'i ne na hani hunafa haka ake son kowa ya zama hani kai ka zama hani ni ma in zama hani kowa ya zama hani wa lam yakun min al-mushrikin bai kasance tare da masu shirka ba menene nan bai kasance tare da masu shirka ba baya yi bai kuma goyi baya ba ko da ba ka yin shirka sai ya zanto ko baka goyi bayan ai ba wannan rashin goyon bayan ai zai zanto mataki daban-daban kila kana da karfin da zaka hana da karfin ka sai ka hana kila baka da karfin da zaka hana da hannu sai dai ka hana da baki su suka kokarin hanawa da baka kila duk baka da hanyar wannan sai dai ka ƙi abin azuki to ka ƙi abin azuki kana da damar da zaka tashi daga inda ake yin shirka ka koma inda ake tauhidi tsantsa komin jin daɗin da kake na rayuwa sai ka bar wurin shirka ka koma wajen tauhidi to idan mutum ya haka zan to lam yakun minal na. amma idan mutum baya yin shirka a karan kansa amma yana ganin kawai kyale mutane kowa ya naki. har yanzu yana tare da masu shirka kenan tauhidi baya yiwuwa sai ka ki shirka ba wai kawai baka aikata ba fa ka tsani abin sai ka ki abin sai ka yi fito na fito da mai yin abin abin da ake nufi fito na fito an wa'azantar da shi an karantar da shi an yi masa komai duk ya ki ji ba abin da zai sa ya bari sai mataki na kauracewa ya zama wajibi ka kaurace masa ko waye dan shugaban masu tauhidin na farko annabi Ibrahim abin da yake bayan ya yi mahaifinsa sawazi ya yi masa dukkan wa'azin da ya kamata tare da girmamawa tare da tausasa harshe tare da dukkan jan hankali da ubangiji ya kawo cikin mazikar kifar da ibrahim da innahu kana siddiqan nabiyya iz kana li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya nuna gajiyawar abin da ake bauta wanda ba Allah ba la yasma'u in ma ka bauta masa baya ji wa la yubsiru baya ganin ka lokacin da kake cikin tsanani wa la yughni anka shay'a ba zai wadatar maka komai ba ما لا يسمع ولا يذكر ولا يجني أن شاء يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن أتيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يا ابن النصيحة بدكم كلمة تجرم جرم نوع domin ya ce ya abati zai iya cewa ya abu ya wadatar amma ya abati akwai mulafafa harshe tausasa usulubi ba kauci cikin usulubi yana nuna jin kai da tausaya wa mahaifinsa dangane da halin da yake cike na kwacewa amma tare da haka na zan sulki a ragiban an ta'an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumanna wahdini maliya tare da haka ya zuci qala salamun alayk fa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya amma zan zauna a gidan zan zauna a unguwar zan zauna a garin wa a'tazilukum fa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bi a rabbi taqiya falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi bai sakamakon wa habna lahu ishaqa wa yaqub wa kullan sakamakon ya kaura cewa masu shirka yan gidansu ne fa danginsa ne fa amma ya ce wa ata zulukum bayan na yi wa'azi na yi na yi kun kiji yanzu yan ce muku in muna cikin gidan taro ba za a bar ni in yi tauhidi ba ba za a bar matata ta yi ba in ta yi hijabi za a zazzage ta za a faɗa mata bakar magana a unguwar haka aka saba sai in tayar da wannan injin sai na filafi a bayan gari sai ne zama da tauhidi je ko zama da mutane lafiya da zama da tauhidi da zama da mutane lafiya <laughs> ba wai ta ce kai da su ba a ka'ida ne in kana rike da tauhidi su za su yi gaba da kai abin da suke so ka bar tauhidin in ba wannan kai ba za ka burge su ba ka bar tauhidi shine zaman lafiya ko a wajen kai kuma zamar tauhidi shine tsiranka a gobe kiyama to duk wanda ke inda ba zai sake ba wajen bautar ubangiji wajen tsayar da sha'air na ibada wajibi ne tashi in unguwa ce koma ta unguwa in gari ne koma na gari in kasa ne koma ta kasa dan haka hijira ba a yanke ta har kiyama har kiyama ta ta hijira tana nan ina fata an fahimta to wannan kufar masu tauhidi kenan walam yakun min al-mushrikeen bai yi shirka ba bai goyi bayan masu shirka ba bai kuma zuwa musu ido suna yi ba ya hana da hannu inda hali in ya kasa da baki in ya kasa ya ki abun a zuci kuma ya kokarin kaura cewa inda ake yin abun ya koma inda ake tauhidi tsantsa shine walam yakun minal mushrikin wa qala wallazina hum bi rabbihim la yushrikun ubangiji yace wallazina hum bi rabbihim la yushrikun bayi na su ne wanda bi rabbihim dangane da ubangijin su la yushrikuna ba sa hada shi da wani ba sa taran ya shi da wani ba sa yin shirka kenan to a asalin shirka din iri biyu ce akwai ashirkul akbar akwai ashirkul asghar akwai ma ashirkul khafi ashirkul akbar babbar shirka wanda ke daukan mutum daga musulunci ta kai wajen musulunci bautawa wani Allah cikin abin da yake khasa'is na Allah ka bauta wani ka roƙi wani ka yi sallah dan wani ko azumi dan wani ka yi bakance saboda wani irin yadda ake yin bakance dan Allah kai kai domin wani to shi wannan nau'i ne na ibada wanda ba a yi wa kowa sai Allah amma a shirkul asghar shine aka ce riya yadda annabi ya fassara riya tana cikin karamar shirka menene riya asalin abu kai shi ne don Allah amma sai ka kyautata abin dan wani ya yaba ko da ba dan wannan ba ka iya yin aikin amma ganin sa sai sa ka kyautata dan ya yaba wannan kyautatawar da ka yi don samun yabon wani ko yi don ka muna nawa wani ka bakanta ran wani to wannan ya zama to ba dan Allah ba nan wannan shirka ce karama ba ta mayar da mutum kafiri sai dai dukkan aikin da irin wannan shirka ta shiga ya lalace Allah ba zai karɓi wannan aikin ba dan ya ce ana azanar shuraka'i an shirki man amila amalan asraka فيه مأي iya تركته وشركه لما وبات ni na عند da تاريا da abokin tarayya duk wanda ya aikata aiki sai ya hada min da wani yana son in bashi lada kuma yana son wane yaba ya hada Allah da wani kenan Allah ce to ni wadatacce ne sai in wancan ɗin shi rabi ni ne sai in wancan ɗin shi kadai shi kuma ya sakamako a gani in zai iya to wannan karamar shirka ce ba ta fitar da mutum daga musulunci amma duk wanda ya aiki ya fariya a cikin aikin ya rufe ba zai kama sakamako ba a gaban Allah to wannan riyadan da suke shiga cikin aiki ta zama karamar shirka ko ta lalata aiki din nan haka malamai suka ce to yaushe ne za ta lalata aiki yaushe ne ba za ta lalata ba ba akwai bambanci tsakanin riyar da ta shiga cikin aiki tun daga farkonsa har ta kai da karshe akwai bambanci tsakanin riyar da kayi wani zango a cikin aikin ka yi rabi baka karasa ba sai wani ya ga kana yi sai ka kyautata masa wannan rabin farko kana yi dan Allah kadai a tsakiya fa wani ya zo kuma shi ma ka dan tufa sai samu nashi rabon a ciki duk malamai sun yi magana kan wannan musamman a cikin ibn hajar al-asqalani a cikin sharhin hadisin innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa a cikin fatihul bari juz'in farko yayi sharhi mai kyau dalibai su koma su duba ha kuma imam ibn rajab al a cikin sharhin da yawa arba'un Ya yi sharhi mai kyau karkashin wannan duk yana da kyau a koma a gani a takaice dai riya karamar shirka ce haka kuma rantsuwa da wani wanda ba Allah ba ita ma karamar shirka ce shirka ce amma ba ta fitar da mutum daga musulunci ba kamar da malamai suke bayani idan wani ya zo ya rantsa da wani wanda ba Allah bai ce ya rantsa da annabi ya rantsa da mala'ika jibril ya rantsa da kabarin na fadima ya yi shirka amma karama bai fitar da musulunci don fili ne amma yana karamar shirka sai a faɗi da shi ya daina don annabi ya ce man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut wannan duk kananan shirkoki ne idan mutum ya wannan irin wannan shirka daidai suke da kaba'ira babban laifin da akwai zunubi tuni na nan har sai dan mutum ya tuba akan kare shi ko in yana da wani abin da zai iya sa a kankare zunubi cikin dangin ababai goma sha biyu da ibn al-qayyim ya bayanin sa a cikin littafin madarij salikin bayna manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to wannan duk idan mutum yana da wani abin da zai iya kankare shi to sai ya fa'a a kankare in ba haka ba kuma za a kama shi da azaba haka kuma kuka na mutuwa da ake yi din nan shi ma karamin shirka ne wadansu suna sa ma dukkan kaba'ira suna cikin kananan shirka wadansu malaman wadansu kuma suna cewa ba za mu ce shirka bane ba sai in ya tabbata cikin hadisi annabi ya sawa abin suna al-kufru ko ya sa masa suna al-shirku ko ma ga cewa bai kai al-kufru al-akbar ba bai kai al-shirku al-asghar ba to sai mu sa masa a wato bai kai al-akbar ba sai mu sa masa al-shirku al-asghar ko al-kufru al-asghar kamar yadda annabi ya nuna cewa kukan mutuwa din nan irin wanda ake ana ambatan ayyukan alherin mamaci ya sa masa suna kafirci haka kuma alfahari da kabila ko alfahari da gari ko alfahari da yare ce yaren mu ne asalin kaza da addafa wani dan shi yaren sa kaza ne kai masa ba'a kawai dan yaren sa kai kuma ka kanda manaka shi ma nan da annabi ya sa masa suna kafirci fa na ilmin nan ana sa su ne cikin nau'ika na kafirci karamin kafirci ko ka ce musu karamin kafirci ko karamin shirka da abu ɗaya ne wannan an fahimta ko to tauhidi baya zama an haƙƙaƙa shi da aka ce man haƙƙaƙa tauhidi dakhala aljanna da jari hisab sai mutum ya nisanci a shirkul akbar ya nisanci ne الشرك الأصغر فهذا ما تحقيق التوحيد كنا فوان أن دخل ya بغير حساب معناه بلا عذاب أما وان بياني سنتي الشرك الأكبر أما أنا الشرك الأصغر فوان أن دخل الجنة أما زي إيوا بالحساب ba ma kore masa shiga aljanna amma ta yi wasu yaya da zango a waje Allah tsare mu ba za mu ambaci sunan wajen mutum da ba ma fatan muna fata ne Allah ya nisantar da mu daga gare shi to da haka aka ce wallazina hum bi rabbihim la yushrikuna wannan la kaga harfin na fi'li yushrikuna fi'lul mudari wanda kaida fi'li mudari duk ma fi'li yana dauke da ma'ana guda biyu al hadathu ma'a zaman a wurin malaman nahwu kenan amma a wurin malaman balaga al hadathu ma'a zaman wan nisba a takaice dai ana kore dukkan dangin shirka ne da aka ce la yushrikuna ana nufin ba sa kowane irin shirka babba da karamar ma suna nisantan kaba'ira kuma sai dai wani lokacin su fada ciki su tuja su fada ciki kuma su yi istighfari mai yawa ta kankare miki dan dan adam kuma yana samun zamewa yana da mantuwa ne, الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش إلا اللمم إلا اللمم to shine yau mutum ya fada cikin zunubi bai auka ba sai na zai tuba إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وأنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارهة فقلت أنا قال ثم قلت أما أني لم أكن في صلاة ولكني لبكت قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو هما قال أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قربت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهب فدخل منزله فخاب الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين استهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام أكاشة بن محسن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها أكاشة حتى محمد بن عبد الهاد يكاوى حديث بيتي وقاوان بيرويتون سبيل سبيل كالي أما حديث الإمام البخاري ده مسلم ده ترمذي ده نسائي ده سبيل da haka ka iya cewa rawahu al-bukhari wa tirmidhi wa an-nasa'i rawahu al-bukhari wa muslim wa tirmidhi wa an-nasa'i duk da cewa an samu bambancin lafazza haka kadan kadan a tsakani amma sun yi tarayya wajen rawaito hadisin an Husain bin Abdurrahman an karɓo magana daga Husain ibn Abdurrahman shine as-Sulami Abul Hudayl al-Kufi Sika ne ya mutu a shekara ta dubu ɗaya da talatin da shida bayan hijira Husain bin Abdurrahman yace kuntu inda sa'id ibn jubair na kasance a wurin sa'id ibn jubair shine al-imam al-faqih yana daga cikin manyan manyan daliban abdullahi dan abbas ya mutu a shekara ta hamsin da tara bayan hijira hajjaji bin yusuf fakafi ne ya kashe shi zalunci kawai dan tsabar zalunci lokacin da za a kashe shi ma ce a ba shi dama ya sallan nafila raka'a biyu ya fuskanta alƙibla hajjaji ya ce ku kawar da kansa daga alƙibla ya kalli hajjaji ya ce walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah ya cigaba da sallarsa haka mujahidun na kasance wurin sa'id ibn jubair fa qala sai yace ayyukum ra'al kawkab alladhi qabba al-bariha ayyukum wannan ku ne wani ɗaya ne daga cikin ku inji sa'id ibn jubair yana fadawa ɗalibansa wane ne cikin ku ra'al kawkaba wanda ya ga taularo allazin qaddal bariha wanda ya fado aje da daddare akan ce in qadda bi ma'ana saqata abin da ya fado daga sama fa yajda fi hadidaran yuridu an yanqadda fa qama yuridu an yasquta kenan fa qultu Hussein bin Abdurrahman yace sai na ce da shi ana ni na ga tauraron lokacin da ya fado cikin dare fa kuma kuntu sannan sai mun ne magana ce kuma ama anni lam akun fi salatin ama ku saurara anni lam akun fi salatin ba ta sallah nake da lokacin da na gai yana so ya korewa kansa riya kar a ce manyan fama wato wajen karfe biyu na dare idan ka biyu kila kana lazimi kila yana tahajjudi kila yana menene tun da haka da yana sai mu ce amma fa ba sallah nake ba walakin ni ludiktu kunama ce ta harbe ni akan ce na ladazahu idan kunama ko dukkan wani abu mai dafi ya ciji mutum ko ya sare mutum kamar maciji kamar kunama da dukkan wani dangin abu mai kari wanda yake da dafi to shi ne ludiktu ko dai kunama ta harbe shi ko maciji yake walakin ni ludiktu abin da ya hana ni barci lokacin ba kiyamun laila nake ba ba sallah nake ba maciji ne ya sare ni dafi ya hana ni barci kala sai ya ce fa ma me kai da kunama ta cije ka ko maciji ya cije ka menene kai a lokacin fa kuntu sai na ce da shi irta kaitu na yi rukuya na yi tofi <laughs> na karanta aya ko na karanta hadisi ko na karanta wata addu'a daga cikin abin da yake far'antacce ba a ratse ma hanya ba na karanta na tofa ne rukuya irta kaitu yace na yi rukuya na yi tofi na yi tawaida kama hamalaka ala zalik sai ce wa ya ce kai tofi kada komai a cikin musulunci sai an tambaye ne hujja fama hamalaka menene abin da ya dora ka ala zalika cewa ka yi tofi dan kawai kuna mata cije ka fa kuntu sanati hadithun haddathana hu sha'abi wani hadisi da sha'abi ya faɗa mana wato ba ce malam wani yace malamin kowa shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai an jingina kan babbar dirkar da ba ta karewa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha hadithun haddathana hu sha'abi سابق سينا عامر ابن سراحيل أنا جيت عليك في هذه فنت عمر بن الخطاب ولكن في من هنا يوم لم يوم سكر في نفس كل فكات التابعين يا موسى السكر فتهيد أكبا ينهجرا النبي صلى الله عليه وسلم قال سيئت وما حدثكم في جأبي وانا حديثي لا يفضى مكو قلت سنتي لكي حدثنا أم بريدة بن الحسين يا بام حديثي لك ببان صحابي نما يسونا بريدة ابن الحسين ابن الحارث al-aslami wannan babban sahabi ne mai falala ya mutu a shekara ta sittin da uku bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala shi bore da sabbin husayb yace la annabi ya ce la ruqyata illa min aynin aw huma la ruqyata ba a yin tofi illa min aynin sai in kambin baka ya sami mutum aw huma ko wani abu mai dafi ya sare ka ko ya cije ka ko ya harbe ka da karinsa a nan ne aka yadda a yi rukuya a nan ne aka yadda a yi tofi ababai guda biyu abu na farko al'ainu al'ainu shine kambin baka yadda bayanin ainu yake kuwa ubangiji na halittar waɗansu mutane da tasiri ko a idansu ko a harshensu ta yadda in sai ga wani abu ya birge su suka faɗa suka ce kai abu kaza da kyau yake ko su kalli in zuwa sun sai kai dubiyo ta samuwa kawai sai ta faɗo ba da niyya ba haka ubangiji ya halitta ko su kalle ka sai kai wani Allah ya maka kyawun jiki kai yau na ga wani mutum mai kaza mai girman jiki kawai sai ka faɗi ka kamu da cuta sa abin a ido yake in dai sun kalli abin da ido duba na abin ya burge su to sai kamu da cuta kawai sai a gabi ya faɗi to wannan shine al'aini galibi su ba da niyya suke ba ba su san ma sun yi ba waɗansu sai daga baya a faɗakar da su waɗansu kuma sukan gane sun yi to wannan shi ne ake kira al'ainu to duk wanda wani ya kalle shi aka ga ya faɗi abinda za mu yi sai mu zo mu masa ne rukuya a wannan lokaci sai mu masa rukuya mafi girman abin da za ka rukuya da shi shine fatiha mu zo mu karanta masa al fatiha mu karanta masa al fatiha lokacin da za mu karanta al fatiha mu samu mutumin da yake da sharuɗa gargadan hali kamar haka farko mutumin da yake da cikakken tauhidi don zai sa ya samu ya cewa in an karanta za su yi amfani ba karatun sa bane amfanin kuma daga Allah ne karatun sababi ne amma ashafi su Allah na biyu ya zanto ya iya karatun ba siratan lazina ba zai karatu daidai ya karanta fatiha duk mutumin da ya suka irin waɗannan sharuɗa ga tauhidi kyakkyawa ga iya karatun ya zo ya yi rukuya to ana sa ran tasirin wannan ruqya din bi iznillahi ta'ala an fahimta ko to idan mutum ya samu da kambin baka kenan abin da za a yi masa kenan wannan hanya ta farko kenan da ake magance kambin baka ruqya hanya ta biyu hadisin da Imam Malik ya ruwaito a cikin muwatta hadisi ne ingantacce na Sahal bin Hunayf wani sahabi ya kwabe yana wanka sai wani dan uwansa ya ganki wani dan uwansa sahabi sai ya hango kyallin gadan bayansa sai ce kai yau na ga mutum da Allah masa kyakkyawar fata sai kawai ya fadi. aka ɗauko shi aka kawo shi wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya tambaya me yasa ba aka ce a kawai mun ji wani ya ce kaza sai mu da ya fadi. da shi nan baya cikin hayyacinsa sai annabi ya ce alama ya tsulu ba'dukum ba'da dan mai sakin ku zai kashe saki sai sai ya nuna Allah ba abin da ne ni ga abin da nace jikin sa ya burge ni kuma sai na yaba na ce kai wani Allah ya ba su jiki mai kyau sai kike idan ka ga jikin sa ya burge ka baka ce halla barakta halla barakta ina ma ka ce barakallahu fika Allah ya ba baka jikin fata barakallahu fika Allah ya ba baka jikin fata kai barakallahu fiki ya shamuwa wannan shamuwa da kyau take to wannan kambin bakan ba zai kama abun ba ko kana da kambin baka in kai yi barakallahu fik abun ba zai kama shi ba sai annabi sai ina ma ka ce barakallahu fika tun asali da ka faɗa da bai kamu ba kaga kenan wannan shine rigakafin ne kamuwa da kambin baka da wanda ya san yana da shi in ya ga abu ya burge shi sai ya mazai ce barakallahu fika shine hausa suke cewa tubarkalla asalin abin tabarakallahu eh tubarkalla a wa ai hausa ce wannan tubarkalla a hausa ce ya kamata dai a ce tubarkalla din bari haka sai a yi shi a larabtansa barakallahu fika akwai wanda zai gade da ya ce barakallahu fika ne ai ba dogon karatu da sai an je gabas yace barakallahu fika sai kasa Eto, eh don yi wa inda malamalu bin niyya to ai yanayi ne bai san cewa wannan tana magance wannan ba. Sai dai al'adan ta kai ta ji ana yi amma bai san sirrin abin da sa ake faɗa ba. Inda malamalu kuma? Bin niyya. Allah ya kawo zai yi ta wannan ba ya ba ce ko tun da magani ne rigakafi ne ba sai an yi ba don ba ta sa sanar da kai ka ne shan magani. wani zai iya yayo ko da ba abin da sauransu a cikin kudi da abin da annabi ta ce barakallahu fi kika ina ma ka faɗa daga nan sai annabi ya ce to zo kai alwala sai aka kawo wa wannan bawan Allah ruwa yayi alwala aka tattara ruwan da ya alwala ba barki ya daga ba a kasa aka fara shi aka kasko sai aka je aka dauka sai aka yi fara wannan bawan Allah sai ya tashi mun samu hanya ta biyu nan ta magance ne jin daka hanyar farko kafin faruwarsa hanya ta biyu wannan fa bayan faruwarsa to kuma wannan tabiyan ta yayyafawa kuma ka hada da ita da rukuya tunda an ce la ruqya illa min aynin aw huba hadisin ko ka yi rukuya ko ka sa yi alwala ko ka hada duka biyun duk yana maganin ne kan don baka to kuma akwai bambanci tsakanin mai da kan baka ko ko da yake mun kila a hausance za mu dauka cewa duk ɗaya ne a dauka cewa mai ta ce kan don baka gaskiya mai ta daban mayu matsafa ne matsafa ne Eh, tunda su da niyya suke yin abun mai kallon muka da niyya yake ba suna amfanuwa idan sun yi abun mai kallon muka baya amfanuwa da komai dan wancan ya faɗi baya jin wani lagaba ko dan danuwa kan harshen sa amma ma yi ko takarar abun masu ki yake zai zai su kulorin mutum a ga mutum ya faɗi ko a ga jinjiri ya mutu ko wani abu makamancin haka har ma suna wasan su na mayu ba da an kawo gwanda an ajiya mutum daga nan wuri yana daga can ga gwandar fa ba ku fere ta ba tana cikin bawanta kawai ya rinka cin gwandar yana daga kan wajen masallaci da ta sai dai ku gona yana furzar da yan gwanda kan an jima yace ya gama da kun zo kun taba ta ka so ga ba komai a ciki kawai sai wannan bawan da yake waita kaga na ai maye ne ai lallai maye ne ma'ana matsafi ne sosai da su shi yasa kuma za ga mayu galibi ba sa sallah saboda aljan ke sharɗanta masa biyan bukatarsa amma ya ce ka daina sallah da maye da malamin tsubbu da malamin duba galibi za ga aljan ya sharɗanta masa na dukar kar kai sallah ko a cikin salloli guda biyar din nan ɗaya ka bar mu ka rinka yin hudu kawai shi kuma aljan akan duk komai zai kawo wannan mutumin duk abin da yake jinjiri ya mutu zai sa mutu auren wanda ya mutu shikenan sai ya je kawai ya ta siffar matar a gaban mijin kawai sai ya rinka jin ko tana wari shi aljan din ne ya zo na ɗauke da wari da matar ta tafi sai ya biyo ta suka rinka jin tana wari ka ɗauka cewa ita ce bayan ta yi wanka ta yi wanki ta yi komai ka tsare ta sai ka sake ta san wani mai kirka ne turuki wani arne ne a waje turuki da sunan malamin duba ko malamin tsubu ya sharɗanta masa kawai ya bar sallah ɗaya a yi ne shi kuma zai dukkan wannan hidimar da an zo an ce wani ya auri wance sun yi takara shi da wani shi kuma ce abin nake so kawai ko yaya dai su rabu ko ya mutu ko ya rai dai su rabu me kake so kawo kaza kawo kaza ce an gama je ka zai mutane ko da aljanu su je su yi abin da za su sai ya ko idan an yi abinci ya ji ba daɗi a gurɓata abincin aljanna iya mutum ya ya kawo na wata bayan ta kawo ta ajiye maka duk wannan na faruwa wallahi kana biyan shirka amma ban mamaki irin waɗannan yanzu suna nan a cikin gari yau kowa malami za a ce masa dan siyasa zai ce ya je wajen wani shahararren malami a wannan siyasa kana ce mata za su ce sun je wajen wani shahararren malami kusa ake zama musulmi wani tukuna ba malami ba da maganin musulmi ake so ya zama tukuna da abin da yake ba musulunci ne ba wajen musulunci to shi sa shi mayi sai baya sallah ko sarkin mayu baya sallah shi da kanshi ya ce zaka yana ana masa faki in ka kalli gabas to tafiya ce amma wai ba sallah ba ai masa faki ba ka sallah ba ka sallati ba ka san tuwon mai sallah ba ka menene a duk faki na arnanci ba amma duk suna nan kuma a zurrukan musulmai to wannan shine asalin al'aini don ku bambance tsakaninsa da mai da maita annabi ce la ya ba a yin tofi illa min ainin sai in kambin baka ya kama mutum ne to sai a yi masa tofi daga cikin irin addu'o'in da suka tabbata a sunna wanda ba shirka ciki au huma ko in dazi ya kama mutum kunama ta ciji mutum ko maciji ya harbi mutum duk wannan ana iya masa tofi dukkan wani abu mai dazi ya harbi mutum ko ya cije shi ya halatta a masa tofi a karanta masa fatiha ne a karanta masa ayatul kursi ne a karanta masa aminar rasul ne da dukkan abin da yake sunan Allah ne tauhidi ne tsantsa a cikin babu shirka a jikin za a tofa waɗansu ma sun ce ba wai tofawa za a yi ba asali abin da za ka yi za ka kusantar da inda dafin yake ka kusantar da bakinka lokacin da kake karanta fatiha iskan da ke fitowa daga bakinka yana bugan wajen ina abin da ake bukata ba sai ka bata shi da yawo ba in ma a ruwa ne za ka tofa masa ya sha haka shi ma ba yawo mutum zai ta kwambalawa ba a zai ɗauki kofi da ruwa a ciki ya kara shi kusa da bakinsa yana karanta qur'ani din yana karanta addu'a din iskan da ke fita daga bakinka lokacin da kake furta harufan alqur'ani ko na wannan addu'a yana haɗuwa da ruwan wannan shi ake bukata ba yawon ba ina fatan kun fahimta ha ban ji ba eh me ba adadi yadda ya a hadisi ya zo mutlak ba tare da an kayyade adadi ba idan aka yi sau daya yayi idan aka kara a sau ɗaya aka yi sau bakwai sau nawa duk yayi wanda bi ya zo ce dole sai an kai adadi kaza sai a ce ka samu ka kyale shi a buɗe yadda hadisi ya bar a buɗe kuma babu laifi a maimaita a yi wa mutum yanzu idan an jima a sake maimaita in abin ya zuke ba tunda masu yin addu'a din sun sha bamban gwargwadon tauhidin mutum da iya addu'ar gwargwadon yadda za a karba gwargwadon yadda zuwa mutum na gari gwargwadon da ake farin karban addu'ar sa wani idan ya so ɗaya ya wadatar wani sai ya so bakwai sannan a ci nasara wani ma sai ya so goma ba haka aka ce a wajen addu'a ake da ake bukata akwai adda'i akwai addu'a din sannan akwai almadu'u lahu almad'u min ajlihi kenan shi adda'i ya zanto yana yin addu'a yana mai yaqinin Allah zai ansa kuma yana karanta lafazza daidai wa daida wajen furta su da baki addu'ar da za a yi ya zanto ta dace da koyarwar sunna ba ta ci karo da tauhidi ba ba ta kunshi bid'a ba tsantsar addu'a ce ko qur'ani aka karanta idan aka ce ayi yasin mai ribas wanda za a faro daga fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un ko kuma inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqul ai fitowa wai har an zo ayan karshe to wannan gaskiya kautuwa turban annabi sallallahu alaihi wasallam ba a wannan tsarin aka saukar da qur'ani ba akwai kuma wanda suke wani abin daban sai akwai mubiyin mubiyin a cikin suratul yasin zaka fara tun daga farko haka zo wajen mubiyin na farko sai ka tsaya sai ka sake komawa kuma idan ka zo kuma sai ka wuce sai ka je wajen mubiyin na biyu sai ka tsaya ko kuma sai ka sake koma farko haka haka har aje a kare ke surati yasin wannan ma duk baya cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallama nau'i ne na sihiri ba kai mamaki idan ce ma nau'i ne na sihiri ga shi mutum ya yi da alkur'ani mai girma ya karanta shi ba tsarin da annabi ya ce ba saboda haka ya kamata mutum ya kiyaye cikin duk abin da zai kiyaye sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan in kana neman makareta a duniya ka same su sun fi kowa ƙarya wanda suke kana rubuta yan kananan littafan nan su gurbin yasin gurbin izawaka wato akwai wani gurbin yasin da aka buga shi ana sarwa kasuwar kurmi kwanaki uh, a talabijin na nuna littafin lokacin da muke karatun tauhidi a talabijin wato za ka ga yadda aka wa Allah da su ta'addanci ayoyin aka rinka biya sun tun daga farko har ƙarshe kowace aya ana faɗin maganinta wato inda za ka san wanda ya din wato dama jahilai na tsaba suke za a zo nurin sa a fara larabci yin abin ya kika da su sai a karasa da hausa ya zo ya faɗi wani magani ya ce wannan maganin kaza ne to yana so sai a haɗa da kautin rini sai yace yuku tabu sab'a marratin ana rubuta so bakwai wa yi sallu bima'in a wanke da ruwa sai sai a haɗa da kautin rini dan ba zai faɗi ba a larabci dole ya fito ya yar gida a haɗa da kautin rini to larabci bai san kautin rini ba shi ma ba ya da shi abin nan sai ya kaga do abin nan ne sai a kawo aya tunzira qauman ma unzira aba'uhum fa hum ghafilun kaji abin da ke ciki ba ana faɗa annabi an saukar masa da alqur'ani dan yayi gargadi da mutanen da iyayensu mai wa'azi bai zo musu ba sun laraba masa fa hum ghafilun gafalallu ne kai musu wa'azi da alqur'ani sai suka ce wannan tana maganin karfin gaba yana nan cikin wannan birnin kasu dan Allah irin wannan abu ta addanci da ake yawa Qur'ani da hadisi kuma a buga shi a rinka sayarwa musulmi a kasuwanci ka je bakin masallacin juma'a ka ga wannan ina tanaqubi a irin wannan ka zo bakin masallaci ka zo ka ga wannan ka zo wannan tanaqubi ne a rayuwar mu kenan irin wannan littafin hukunci su konawa hukuncin man sayar da irin wannan littafin inda ana sayar da shari'a musulunci sai alkali ya hore su ko a musu duka ko a kulle su ko a sa su aikin wahala su ko ake ka ta mai unguwar saboda sun yi ta'addanci ga Allah da manzansa wallahi suna bukatar horo mai sayarwa ma fa kenan dan ya zo kenan yana yada alfasha tsakanin mutane yana yada barna tsakanin mutane dan haka ba komai mutum zai kasuwancin sa bane littafi sai littafin da yake kunshi gaskiya la ruqyata illa min aynin aw huma ba a yin tofi sai domin kandin bako ko kuma domin basi kuma ba ta ba karkai shidda akan ni yanzu a nan gurin shi ne abin da wato Hussein bin Abdurrahman ya amsa wa wa ya amsa wa Sa'id bin Jubair amsa da shi yace ga abin da yasa nai kaji na ce nayi tofi ba hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam kala sai yace ahsana man intaha ila ma sami'a Sa'id bin Jubair yace lalle ahsana ya kyauta man intaha ila ma sami'a wanda ya kai makolar abin da ya ji ma'ana wanda ya aiki da abin da ya ji daga bakin annabi ya kyauta ba da saurayi ya yi ba ma'ana ka yi daidai da kai aiki da hadisin da ka ji walakin haddasa na gunu abbasin sai dai mu muna da wani hadisin daban ban da naka abdullahi dan abbas ya ba mu hadisi anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi tsira da aminci tabbata gare shi annahu kala annabi yace uridat alayyal umamu yace an bujiro min da al'umma waɗansu suka ce a yau ne aka bujiro masa da al'umma waɗansu suka ce daren isra'i waɗansu suka ce a'a a cikin mafarki don mafarkin annabawa ma gaske ne irbat alayyal umamu an bujiro min da al'umma fara'aitu nabiyya wa ma'ahu rahat sai na ga wani annabi tare da shi wanda suka yi imani da shi bai kuce rahat ba lafazin ar-rahatu Shi ne adadin da yake kamawa daga uku zuwa tara wadin suka ta zuwa goma shi shine arrahatu wa kana fil madinati tis'atu rahatin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun a wanda wata riwaya yace wa ma'ahu ruhaitu bi siga ta tasghir wato naga wani annabin tare da shi yana da adadin mutanen da suka ba da gaskiya da shi ba su kai goma ba ko ba su wuce goma ba wan nabiya ma'ahu rajulu na ga wani annabi tare da shi mutum ɗaya ne tal yayi imani da shi war rajulani wani annabin tare da shi mutum biyu ne kadai suka yi imani da shi sai malamai suka ce wannan shine dalili bisa ga cewa ana gane gaskiya da dalilin shari'a ne ba wai da adadin mabiyanta ba inda ana gane gaskiya dan yawan adadin mabiyanta wannan annabawan za a ba su gaskiya kenan da su da wanda suka kafirce musu suwa suka fi yawa a ce ba wanda ya yarda da shi sai mutum tara duk iya wa'azin annabi wani ko mutum daya wani mutum biyu amma tare da haka wannan ya kwace musu gaskiya a sai ba abin taron yin yi da yake bi taron masu hujja ina masu hujja to su ne abokanan tafiya ba su waye suka fi yawa ba Kuma ma وما أكثر الناس ولو هرست بمؤمنين وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن ba a bin taron yoyo ana bin taron masu dalili ne ko da mutum ɗaya ne yake da hujja sai a bi shi ya kyale sauran